Rundunar 'yan sandan dai sun gabatar da masu manya-manyan laifuffuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar Adamawa, waɗanda a yawansu ya kai talatin da tara, ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji. Wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota Toyota da kuma bindiga mai ƙirar AK-47 da zunzurutun kuɗi kimanin dubu ɗari tara, kamar da yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da ya yi bayani, wato DCB a Janimi Hisbaw wanda ya ce We are sure that all the suspects diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent its effort to keep Adamawa state safe. Ya ce sun gabatar da waɗannan masu laifuffukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuffuka a ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya na jihar Adamawa. Ya koyi alkawarin cewar za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Su ma har nasu bangaren waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuffuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu mu da muka halarci wannan taron bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifuffukan. Kudin da ka bani na sai shi buhuna na yi jiya yaro na na sauran na kashe nawa kuka ba kuma hannun su miliyan uku miliyan uku aka baka dubu dari biyu eh. kuna ne kuka aikin ni shida shi kuwa buba hamidu wani kasurgumin dan garkuwa ne wadda ya mana jawabi a garkuwar da suka yi su shida sun karbi kuɗi miliyan ɗaya da rabi a hannun yan uwan wani wadda aka yi garkuwa da shi ba su yi nasarar kashe kuɗin ba sai shi kuwa jami'an yan sanda sun yi cap sun cefo su. mu da dani ai muka yi amfani. Kuke kinnafin ne? Ai muka kinnafin dama baya wannan ne karin koyar muka yi mun karba kun raba nawa ka samu dubu ɗari shida ko biyar ne ko shida kashe mu shida so dubu ɗari shida me kai da kuɗin a ban kashe su bai ranar da na karɓe su a ranar ne aka kama ni aka ce su da kama kaya kaji a gaskiya ban ji daɗi ba rundunar yan sandan ne ta gabatar da waɗannan masu laifukan da yawansu ya kai talatin da tara ne a farfajiyar babban yargwadon yan sanda da ke jihar adamawa wadda ke birnin jimeta a karamar hukumar yola ta kudu alhado salisu muhammad garba Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.